والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريف نلا ربا درين شرين دوات ذي الهجة هجرة دبوت أربعين wanda ya dace da daren 21 ga watan augustus ab 2019 maratan ukura alamadaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh cikin littafin rawdatul nadir wa jannatul munadir ba mu gushe ba muna cikin babun nasu babun nasu a darasinmu da ya wuce mun tsaya kan tarifin nasu ko haddin naski a wurin mu'tazila ibn ma yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa hadda mutazilatu an mutazilawa sun yi wa naske haddi cewa annahu shine maganan nan addallu wanda ke nuni ala anna misla al-hukm al-sabit bin naske bisa cewa misalin hukuncin nan da ya tabbatar da naske almutaqaddimi wanda ya gabata irin mai gushewa ne ala a bisa wata fuskar da laulahu ba don ita fuskar ba da sa sabitan da wannan hukunci zai tabbata ibn gudama bayan ya kawo wannan nassi yace bayan ya kawo wannan tarifi ko wannan haddi na mutazila sai yace wala wannan tarifi ba zai inganta ba mai hujjar ibn qudama hujjar sa ita ce liyan haqiqatan nassi domin haqiqanin nassi arraf'u daukewa dole ya samu maganar daukewa wa gana kallon hadda an su kuma wannan haddi nasu sun wofintar da ɗaukewar daga gare shi babu ambatonsa cikin wannan haddi to za mu tashi daga inda guda gudama yake cewa fa in ƙila bayan ya kushewa haddin motazila yanzu kuma sai yana kawo itirazi da suke yi kan su shi ko tarifin su jumhur saboda haka zai ba da randi akan wannan kasan shi ibn ma ce ya nace dai dole ya zamanto akwai raf'u cikin haddin naski mutazila sun kawo haddin naski ba tare da raf'u ba to shi ne ce fa in ƙila in aka ce tahdidun naski bin raf'i arrafa nassi da raf'u da daukewa la ba zai inganta ba idan aka faɗi haka kuma aka ce hakan ba zai inganta ba li khamsati awjuhin saboda dalilai biyar ahaduwa na farkon su annahu la yaqlu yadda lamarin yake ai ba zai wofinta ba yadda sha'ani yake ai ba zai wofinta ba imma an ya kona raf'an lissabitin shi wannan ɗauke wanda ake cewa ko dai ya zamanto ɗaukewa ce ko ɗagawa ce ga abin da yake kafaffe tabbatacce auli ma la sabata lahu ko kuma ɗagawa ne ko ɗagawa ce ko ɗaukewa ce daga abin da dama ba zai iya tabbata ba idan dole ne zama ɗayan abubuwan nan biyu ne ai fa sabitu la yumkin rafuhu abinda za a sifanta shi da cewa tabbatacce ne babu kuma yadda za a ce za a dauke shi inda an tabbatacce ne to ba zai dauko ba wa ma la sabata lahu la hajata ila raf'i wanda kuma dama san bai da karfin da zai tabbata ba a bukatar ma ce sai an sha wahalan a ce za a dauke shi yace idan aka faɗi haka saboda wannan hujja ta farko hujja ta biyu dama ba sun ce biyar ba أن lahi ta ala قديم suka ce ku kuna damun Wata yin suka ce da mulke nan? kuna damun mu da cewa nasku ne rafi Ɗagawa ko ɗaukewa? daukewa أن lahi ta ala. lalle maganar Allah maɗaukaki ƙadimun da daddiya ce idan kuma da daddiya ce hmm? ba ta da farko ba ta da ƙarshe falayin kinu raf'ahu ba zai ga ɗauke ta wakil wannan fuska ta uku ta ba hujja ɗaya biyu duk zai ba da amsansu a salisu hujja ta uku annallaha ta'ala lalle Allah maɗaukaki innama asbatahu li rusmihi shi wannan hukuncin farko da kuka ce an ɗauke shi ai Allah ya tabbatar da shi ne li husnihi saboda kyawunsa saboda dacewarsa da maslaha fannahayu hana wannan hukunci ko ɗauke shi yu'addi ila an yanqalibal husnu qabihan wannan zai sa abin da yake kyakkyawa ne ya juye ko mummuna wannan kuma hankali ba zai kama ba Rabi'u na أن ما abin nan da Allah ya umarce shi a hukuncin farko wanda kuke cewa yanzu an ɗauke shi in arada wujudahu idan dama Allah ya yi umarni da shi ya yi nufin samar da shi ko samuwarsa kaifa yana anhu to ta Allah zai hana shi kuma hatta ya fi rawayar mudarin har ya zamanto yanzu ba abin da Allah ya nufi ba الخامس نبير أنه يدل على bada cewa da muke yi na shi ne ɗaukewa wannan zai nuni a kan fa bayyanuwar wani abu ga Allah abinda da Allah bai sani ba shi ko Allah babu wani abin da bai taba sani ba ce yanzu da bai san wani abu yanzu ya sani shi ya sa ɗauki mataki kaza babu bada'a tare da Allah wadu shine mana annahu yadullu ala albada maganar ku cewa annasku wa raf'u ay raf'u alhukm almutaqaddim bi khilab almutaakhir bi khilab mutaqaddim hada raf'u hukm abinna hukm thabit bi khilab mutaqaddim raf'u inna da yake cewa yadullu ala albada yana nuni akan bada domin fa innahu yadullu ala annahu bada lahu yana a akan cewa lallai da lamarin yake da sha'ani yake ya bayyana ne ga shi Allah mimma kana ma bihi daga abin da ya zamanto ya yi hukunci ya yanke hukunci game da shi ko da shi wa najima alaihi sannan daga baya nadama dama shi ya sa yanzu ya kawo sabon hukunci wa za mu halin fi yaqillahi ta'ala da mu da ku duka mun yadda wannan ba faru a haƙƙin Allah kwararre ne a ce da Allah bai sani ba yanzu ya sani wannan shine itiradul mu'tazila akan tarihi ko haddi da wanda ibn qudama ya kawo to ga amsar qulna muka ce amma al-awwal amma hujjatu ta farko wace ce hujjar ta farkon? نعم لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا عجة إلى رفعه سنشيد إذا بعد أمسى يتي أما الأول أما نفركم ففاسد ما تتشير مغناك دومين fa'ina نقول للي lalle mu ومنا mu بل هو رفع لحكم ثابت آآ شي نسكي ɗagawa ne ko ɗagawa ce ga wani hukunci tabbatacce tabbatacce laulahu ba don wannan hidabe na biyun ba ko wannan nasi na biyun ba labaƙiya sabitan da wannan hukunci tabbataccen zai ci gaba da wanzuwa tabbatacce ga misali na hankali ko mutazila ku saurare ne kalkasri ma maksu kaman alkasur karyewa tare da karyayye an gane alkasur karyewa ko karaya kai ko mu ce karaya ko mu ce karyewa min almaksuri daga karyayyen abu misalin sakawar misalin karyewa daga karyayye walfasku fil uqudi da kuma ɓaci ɓaci na ƙulle-ƙulle ɓacin aure ɓacin ciniki ɓacin haya hmm? ɓacin wata yarjejeniya duk ba ana samun wannan ga misali lau qala da wani mai cewa ya ce innal ka kaga shi karye wannan imma an yari da alama a domin ko dai ya fada kan abin da babu shi Au maujudin ko kuma ya fada kan abin da akwai shi ba zai wuce ɗayan biyu ba ko duk abin da aka ce ya karye ko dai wannan kari karayar ta fada kan kamammin abubuwan da ke gashi nan ko wanda ba ba abu ba inda wani zai faɗi haka sannan ya ce mana har yanzu to tun da abin haka yake ko dai ya fada kan kamammin eh, wanda babu shi ko kuma kan wanda yake akwai shi falmadu mulahajata ila idamihi shi dama abinda yake babu shi ba bukatar a ce yanzu an gama da shi ko an kau da shi wal layan kafir sannan samin mai kuma baya karyewa inda wani zai faɗi haka lakana ghaira sahihin da maganar ta zama to ba ba lafiyar magana li'anna ma'anahu da ma'anar maganarsa a wannan أن له من استهكام البنية ما يبقى لولا الكسر لولا الكسر وندرك تفرقة تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لزناه الخلل فيه كما ندرك تفرقة بين فك الإدارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها abin يسامك إلا sa إياك يتيمنا ai karkaraya din nan ko dai riski abinda babu shi ko kuma abinda akwai shi abinda babu shi ba a bukatan karya ta zo masa ballantana ce ta karye shi abinda kuma yake akwai shi ba zai taba karyewa ba da wani zai ga mana haka za mu ci wannan maganar banza ce domin ma'anar maganarsa wannan wanda shi ya za muka ce maganar banza ce anna lahu min istihkamil binyati ma yabqa laula al-kasr cewa yana da saboda yana da wani abu istikamil biniya na tsawon tsarin gini hmm? ma yabqa laula al-kasr abinda za a ce zai wanzu ba don kariyar ba wani duri ko tafrikatan mu ko muna riskar bambancin da ke tsakanin bayna kasrihi wa bayna inkisarihi bi nafsihi tsakanin a ce an karya abu karya abu ka karya abu da kuma abin ya zamanto shi ya tsufa ya lalace da kansa ya karye da kansa akwai abin da laraba ke kira inkisar abu ya karye da kansa hmm? idan ka shuka masara ta tsira ko dawa ba ko ne abu na hatsi mai zangarniya ko mai kara ta girma a kwana a tashi wannan itace ko wannan karar za a kai ga wani lokaci ko da wani bai taba ta ba za ta yi mai za ta rushe za ta kare wannan sunansa menene inkisar akwai bambanci tsakanin inkisar da tsakanin abu ko yana nan cikin lafiyarsa karan masara ce tana nan masara ma ta gama nuna ba tana cikin karfinta ko ba an karya masarar amma karan tana da karfinta kai ka zo ka kama ta da hannunka ka karya ko ba haka ba hmm. saboda kan muna magana kan kasro da kuma ba magana inkisaru ba an fahimta idan aka ce hukunci Allah ya ce kurka duba baitul maqdis a yanzu kuna cikin dubawa sannan ya ce kowa ku dubi makka wannan yana kama da kasu ba ya kama da ne da inkisar amma in ya ce ku dubi baitul maqdis zuwa shekara biyar kawai shekara biyar ɗin nan ya ƙare ya zama yana kama da inkisar don da mariga mun yanzu shi ya kare kansa da kansa wani lokacin muddarsa ta yi awon le'anna ma'ana hu domin ma'anarsa a nan an na da ministin kamil biniya cewa yana da wani abu na kyautatuwar gini eh? ma ya tsa laulal kasar wanda zai iya wanzuwa ba don wannan karye shi da aka yi ba kamar yadda muka ce karan da bata gama tsufa ba ka karya ta kaga wannan da wannan karyawar taka ce yanzu ka gama da ita wadi tabanin karan da ƙarfinta ya ƙare lokacinta ya ƙare ne haka ta karye ita wannan ana kiranta kisa saɓanin hukuncin da an ce a yi shi ba a masa mudda ba ana cikin haka sai aka ce to yanzu kada a yi shi an tsaye da shi wannan yana kama da ne yana kama da kasuru yawowa sannan kuma akwai bambanci a hankalce shine mana wa nudriku tafriqatan muna fahimta a hankalce ko ba nufi muna hankaltar ko muna riskar bambancin da ke tsakanin bayna tsakanin karyewar gini hmm? wa bainan kisarihi bi nafsihi da kuma tsakanin karyuwansa da kansa bi sanahil qalbi saboda kaiwa matuƙa yadda laifi ko aibubuka za su kai matuƙa cikinsa ko aibubuka na tsufa ko na rashin kula ko wani abu mai kama da haka hmm? ko bambanci kama nudriku tafriqatan kamar yadda muke riskar bambancin da ke tsakanin fathul ijara bata ijara na ce yanzu ga gidana zan ba ka shi haya a shekara guda a kan naira dubu goma wabi kayi wata biyar na ce kai ina so mu bata wannan ijara ta yadda muka bata shi wannan ana kiransa mai haskul ijara domin kudin da na baka birjiniya da muka yi ya fi karfin wata nawa ya fi karfin watannin nan da yanzu nake cewa sun isa wata uku ko hudu ko biyar domin asalin karfin ijarar menene wata goma sha biyu ne shekara guda amma idan ban maka magana ba har sai da aka yi wata goma sha biyu wannan kuma ba wannan ana kiransa fasku la akwai bambanci shine ma'ana wa baina zawali hukmiha muna riskantar bambancin faskin ijara hmm? bambancin da ke tsakanin zawali hukumiha wato gushewar hukuncin ijarar lintibai muddatiha saboda cikar muddarsa kuma wa bihaza da wannan nema da wannan bayani da muka yi yanzu fara taksisun nasa taksisi ya bambanta da nasa abinda ake kiran su takfisi yawan banda ne da nassi domin takfisi yana bayanar da wata muddaci yana bayanar da keɓe abin da wata ƙyar sifa ce ba wai asalin abin yake turewa ba amma naski yana ture shi ne gaba ɗaya a lokacin da inda babu wannan naskin da zai ci gaba da aikinsa a hankalci wazi kamar da muka ce umarni a riƙa zuwa baitul maqdis lokacin da ake sallah wannan umarni الثاني المفعول زي تقبل التفيع زي تقبل existing وهذه به إياك أما لو كنت دعاك الشيء فولي وجهكم وجهكم شطر المسجد الحرام انا لو كنت وأن النفس يا إيمي يا إيمي وأن النفس يا إيمي من إيمي وأن تنهكم شيء قبائل يا هو أما شيء تخصيصي misali inda wannan umarni na duba baitul maqdis sai kuma a kawo wani nasi aka ce to ku dubi baitul maqdis a sallar asuba da azhar da la'asar kawai eh? wancan umarni na farko yanzu ba an soke shi ba ne gaba ɗaya amma an kasa shi da menene la yawaye eh, sallar asuba da azhar da la'asar yawwa ta wannan shi ne wa biya za fara ka taksisu an nafsa fa inna taksisa shi taksisi ya dullu ala annahu wuri da lafzi al ba'du shi taksisi na nuni da cewa ana nufi da wannan lafazin yanzu da sashin abinda lafazin yake iya gamewa in za ku yi sallah ka je baitul maqdis wannan ya hada duk sallolin gaba daya ana cikin tafiya haka salloli biyar da sallolin nafil sai kuma wani nasti ya zo ya ce ku dubi baitul maqdis ku rika duban baitul maqdis sallan a sallan asuba da azhar da la'asar da wannan lafazi na kudu baitul maqdis a cikin sallah ya hada dukkan salloli yanzu kuma ya menene ya keɓanta wayannan salloli ta tsara minti nawa eh akwai saura da yawa ni kuma ina ga bai dace na wuce ba o oh, minti talatin ya rage alhamdulillahi bari mu sake maimaitawa fa in ƙila in aka ce tahdidin nafsi بالرفع حدد كو إياكنشي نسكي برفع رجاوة لا تفو بذي إنجانتا بخمسة أوجه سبو دفسكو كي بير معنا سبو دليلي بير أحدها نفر كونسو أنه لا يخلو shi rafaɗin nan da ake magana ai ba zai wofinta ba imma an ya kona raf'an li thabitin ko ya zamanto dagawa ga tabbatacce aw lima la thabata lahu ko kuma dagawa ga abin da babu tabbata gare shi fa thabitu la yumkinu raf'uhu tabbatacce ba zai a ce an daga shi wa ma la thabata lahu la hajata ila rafi abinda ko da ba tabbatacce bane ba a bukata ma a bata lokacin magana a ce za a dauke shi don da babu shi wadi الثاني نبي أن خطاب الله تعالى أن كتاب الله تعالى سوى مجنر ألا مرعفك قديم لدياتي فلا يمكن رفعه بعد يؤلو كتابا خطاب مجنر كلام kibab wannan kalmomi duka biyu maza ne a larabce sannan mace ce ko mata ne a hausance magana ta ba za ka ce magana na ba wannan shi ne magana na sai dai hausa zariya za ka yi wannan ita ce magana ta ba saboda karku damu idan muka ce a na biyu anna khitaban lahi cewa maganar Allah qadimun da daddiya ce muna magana ne da Hausa wala yumkin rafuhu ba zai yi a dauke ta ba wadi hujja ta biyu kenan asalisu na uku anna Allah ta'ala lalle Allah madaukaki innama asbatahu li husnihi ba mutazila su akwai nufin kiransa a menene a tahsin wa tasbih bayan wani ginshiki ne na aƙidar su a tahsin wa tasbih a tahsin wa tasbih al-aqliyayn su suna abinda suke ganin hankalin sai kama ake ganin mai kyau ne to dole Allah yi shi abinda kuma suke ganin hankulan su a hankalce mummuna ne dole Allah ba zai yi shi ba wannan ba daidai ba ne alisunna ba wasu da wannan aƙida التقبيه كو التحسين والتكبير الأقلياني الأقلي... بعد ذيبني المهم دي أنا سنع الشواء إنما أثبته لحكمه أبنن أن الله يتبت الدشي أي يتبت الدشي نسبه دكاون فالنا يتبه لك حناشي كو هني دعيك تذيكي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيها ko ila yanqalib alhasan qabihan wanda kuma alhasan la yanqalib qabihan a wurin su wadi wannan duk irin su fa maganar su wa illa a aikace a hankalci a shari'ance don mai hasan ba zai koma a ƙabi ba yana zamantowa ƙabi saboda wasu dalilai ai nisbi ne kuma wani lokaci ya kai hasan a wurin ka ba shi ne hasan wurin kowa ba shi ya sa mawaka suke cewa masalihu qaumin inda qaumin mafasid ko ko inda qaumin masalihu lokacin da abu yake maka kyau ba dole bane ya wani kyau ba الرابع نهدو أن ما أمر به أبند الله أمرني دشي ko abin da ya umarni da shi in arada wujuda in da ma umarni da shi saboda yana nufin samuwarsa to kuma kaifa yanha anhu hatta ya tsira ghayra mura ta kuma za a ce ya hana shi yanzu har ma a zaman cikin yanzu ba ba abin nufi da samuwa bane Allah ya ba haka ba a haka in ji su الخامس annahu أنه يدل على البداء yana nuni akan bada aƙidar bada ba ruwan musulmi da ita sai ɗan a kaɗan da suke da irin wannan aƙida sai irin kiristoci hmm? su za a gani cikin manganinsu akwai maganan bada sai Allah ya yi ya yi mere ne ya ta ya yi haske ne ko mere ne ga duba don farko akwai mere ne Allah kuma ya yi rana ya gari yawa ya ce haske ya zamanto shi ne yini haske kuma Allah kuma ya dubi haske ya ga yana da kyau wanda za bai san yana da kyau ba kenan <laughs> yadda to bari mu yi kaza <laughs> to da yi abun gaza ya ce abun gaza ya kasance kai sai ya ga abun fa yana da kyau sai sai to bari mu yi abu gaza kuma to irin da wani abubuwa da zan alif gida za ka gani abinda ake kira bada akwai ɗan musulmi ɗan kaɗan ɗan tsiraru da suke da irin wannan aƙida ma gaskiyar lamari abinda alkurani da sunna suke nunawa babu maganan bada'a a wurin Allah maɗaukakin sarki amma Allah na sarrafa bayansa a bisa yadda ya ga dama kan abin da ya dace da su bisa irin ganin dama wani lokaci zai haramta muku kaza ko wannan al'umma zai ce masa kaza yanzu mu wannan al'umma muhammadiyya muna sallolinmu biyar wannan salloli biyar ba sauran al'ummai haka suka yi ba haka Allah ya ga dama shar'anta mana wannan ko ya ware wasu dabbobi ya ce mu ce su wasu dabbobi ya ce ba za mu ce su ba wannan haka ya ga dama ba dukkan al'ummai annabawa haka ya aje musu ba hmm? ya hada mutum jakin gida ba duka al'ummai ne cin jaki ke haram a wurinsu ko yana mu cin jakin gida ko ya halatta mana cin jakin jakin daji wadi kuma jakin gidan ma an samu shekaru da yawa ana cin jaki zaman annabi da sabbai a makka duk suna cin jakuna ba wani haram magana haram a ciki zaman musulmi a makka duk suna shan giya ba wata matsala a ciki sun dawo madina suna shan giya na wajen shekaru biyu ba wata matsala ba wadi ya ce ma'auri mata ka su wuce ya ce kada mutum ya yadda ya wuri kanwar koyar wasu al'ummai kana iya auren yarka ko kanwar wanda wuke uba ɗaya ba wanda wuke uba ɗaya uba ɗaya ba misali ya ce kada mu haɗa ya da ƙanwa ƙarƙashin miji guda wasu al'ummi ana yin haka saboda haka kowa abinda yake yake ganin maslaharsa da kuma iya nuna mulkinsa haka yake tafiyar da bayansa in ka ce komai sai ƙaramin hankalin ka ya fahimci cewa lalle shi ne ya fi kyau wannan shi ne mai kyau saboda haka Allah ba zai yi dole Allah ya yi shi wannan kuma kai a wurinka mummuna ne dole Allah ya yi shi ba zai tafiya ka da shari'a ba duk umma ma da Allah ke ba annaba ba da haka ka'idar take ba kawai abin da dan hankalin kawai zai ce shi ne daidai shi kenan haka zai zamanto Allah kuma dole ya yi shi ba a haka almuhim ba maganan bada'a to shi ne anan suka ce alkhamis ai na biyar annahu yadullu ala bada ai ala albada'ati maganar ku na cewa annas huwa rafu din akwai ma'anar bada'a a ciki ko ko ai mu da ku duk ba ma cewa ba ma da bada'a ko domin fa ya yadullu ala annahu badalahu annahu ai anna sha'ana yadda lamarin yake badalahu ai ya bayyana ga shi Allah hmm? mimma kana hakama bihi daga abin da ya hukunci a kansa din nan sannan wa nadim alai kuma yana daman aikata shi wannan shi yasa ya kawo sabon hukunci Hmm? wa haza muhalun fi haƙƙillah wannan abin korewa ne babu shi ba daidai bane haƙƙin Allah to wannan dai sune hujjojin mu'tazila ko na'am aha eh ne yana da farsa. amma dai idan aka ji amsoshin sha Allah waɗannan shubohin za su kawo ƙulla muka ce amma al'awwal amma su ta farko fa fasirin ɓatacciya ce fa ina na ƙuri domin za mu ce mu abinda muke cewa shi ne bal huwa raf'un li hukmin sabitin an nasku shi naske din nan ɗagawa ce ko ɗaukewa ne ga hukunci tabbatacce tabbataccen da kuke cewa ba a mu muna cewa ɗauka da hukunci tabbataccen laulahu ba don shi wannan naskin ba wato wannan naski na biyu ba la baqiya sabitan da wannan hukunci na farko zai ci gaba da zama tabbatacce amma yanzu an ɗauke shi an yanke tabbatar wannan ko ba wani abu bane kamar yadda abu yana nan da ƙarfinsa wani ya zo ya karya shi an fahimta ba wai ya karye da kansa ba in kisari ba kal kasri ma al mafsul wadi aw kal kasri ma al mafsul wal fask fi al uqud da kuma abin da ake kiran sa fask fatawa a cikin aure an daura aure yana nan dama aka daura aure don ya tafi ne har abada to yanzu an samu abin faski wani abu ya taso sai aka ce mai za a bata auren wadi ko za a bata wannan kullin ciniki da aka yi ko za a bata wannan kullin ijara da aka yi to kamar haka ne wanda haka mai abin daure kai a ciki kamar da muka ba ku misali muka ce rafa hukumin sabitin din nan kalkasir ma al-maksur wal faskitil uqut domin law qala da wani mai cewa zai ce innal kasra a ya zaka ce mana kalkasir ma al-maksur ai kasar karyewa karyawa kai zance karyawa eh alkasar karyawa domin karyewa ina jin daban da karyawa ko in an karya da ƙarfi zai karye ko kuma in tsufan ta kai tsufa zai samu karya da kansa eh? zai karye da kansa saboda haka alkasar karyawa wazi masarai da hausa haka karyawa domin ya bambanta da inkisar lau qala da wani mai cewa zai ce innal kasra lalle shi karya wannan in ma'anar da alama a domin ko dai ya faɗo ko ya gangaro kan abin da babu shi au maujudin ko abin da yake akwai shi to fal ma'dumu la hajata ila idami shi dama abinda babu shi babu bukatar a ce yanzu an kawar da shi wal mawjudu la kasiri shi ko samin me ba zai karye ba da wani zai faɗi irin wannan magana domin ya kore ya kore mana misalin da muka bayar cewa kal kasri ma al maksud la kana ghayra sahih da wannan magana ta ta zamanta to ba mai kyau ba da muka maimaita nan kun sake samun eh, kun ƙara samun haske? tsara minti na na? ta ta wani ya ƙara sami daga falma'adumu ilalin ƙizayen muddati ya yi mana bayanin wannan bismillah آه لأن معناه كذا لقنا زي فاران لأن معناه لأن معناه أن له من استهكام البنية ما يبقى لولا الكسر لأن لأن معناه

ba damuwa ba komai ga manarsa ba damuwa ba damuwa domin ai dama ya ce ba ka karkasiri ma'al maksur da muke cewa annasu huwar rasu din nan ai ba wani damuwa ba ne karkasiri ma'al maksur walfaski fil uqud hmm? to shi ne ya ce maka anan li'anna ma'ana wajen saboda ma'anar maganan mu anan karkasar ma al-maksur anna lahu ai anna al-maksura din lahu min istikamil binya yana da ƙwarin gini ko ƙwarin jiki ko ƙwarin haɗuwa hmm? ma yafka wannan ƙwarin ko ƙarfin ginin zai sa shi ya ci gaba da wanzuwa laular kasar ba don wannan Eh, eh, abin nan karyewar da ya zo ba shi ne dawa ma'anar ai to haka ma nasti lokacin da nasti ya zo aka ce mu riƙa zuwa baitul maddis wannan nasti yana da ƙarfinsa zai ci gaba ba iyaka da lafar da umuminsa da sauransu amma yaran da aka ce yanzu ku juya da fuskokin ku zuwa baitul maddis to shi kenan ka ga riga karya shi amma da ba dun nastin nan ya zo ba wannan lafazin wannan umarnin zai existing mai existing a wurin kuku lauyoyi yau ba zai ci gaban tafiya ba wanda ya sai tsaye da shi mhm. shi ne abin da yake nufi bai kamata wannan ma'anar ta ɗaurewa mutane kai ba ya ce li'an na ma'ana domin ma'anar ai an na lahu ai an na lil hukumin awwal ko lil nassil awwal din nan yana da ministin kamil duniya an fahimta yana da kyakkyawar tsari ko mai ko kyautatuwar gini ko kyautatuwar biki hmm? ko kyautatuwar haikal hmm? ma ya abinda zai sa shi ya ci gaba da wanzuwa laular kaso ba don wannan karaya da ya shigo masa rana tsaka ba kuma wannan abin daure kai ne ba abin daure kai ba ne domin a hankalci ai muna ya fahimtar yudriku tafriqatan baina kasrihi wa baina inkisarihi bi nafsi domin al-kasru aka ce abu abin nan kasr shay'i yana cikin karfin sa ne wani zai amfani da karfi ya karya shi ya ka ce inkisar kuma karfin sa riga ya kare lokacin sa ya kare sannan menene ya karye an fahimta Tamkai a ce yanzu na baka hayan gidana akan naira dubu goma shekara guda ba shakka wannan eh, eh, shekara dubu goma din nan zai zamanto sariyal mas'ul zai ci gaba da aiki zai existing har zuwa wata goma sha biyu amma lokacin nan yanzu ina bukatan fasku bayan wata ɗaya ko bayan wata biyar kenan wannan faskun shi zai zai karya ƙarfinsa wadi amma da muka bar shi ƙarfin zai ci gaba wata goma sha biyu na bi na na na menene na cika yana ɓace da kansa yanzu wannan ba maganar naski ba kuma amma lokacin da yake cikin ƙarfinsa yana existing a bisa ƙarfin hukunci da ya gabata sannan kuma wani sabon hukunci ya zo ya karya shi wannan shine shine ma'anar nasu kuma shine ma'anar alkasru ma'al maksur bai kamata kuma kasa jahiltansa ba domin alkasru ma'al maksur yana bambanta da al-inkisar al-inkisar ya nuna shi kadai ne saboda samun kalan da sauransu ya je ya lalace iyakacin abin nan nasa karan nan dole yanzu ta samu wata shida idan masara ce za ta kare kawai za ta kare da kanta in dawa ce a ce ta abin nan ta samu wata ko kusan goma ko ne abu da sauransu dole za ta kare da kanta wazi hmm. kun gane wannan wuri to take mu rikira bayanin na ta zai fita لأن معناه أه أه yawwa na gini ma ya fa a'a ta yadda zai iya wanzuwa ba don karya yawwa ba don karyawa din nan yawwa aha a'a wa nudriku tafriqatan ko muna iya riska a hankalci muna riskar wani bambancin da ke baina kasrihi wa baina inkisarihi bi nafsihi babu wa nudriku tafriqatan shine larabci mai kyau تفرقة منا رسكر ونبنبنتي إيه، ونبنبنتي بين كثره مكان كريا وانت اخو كريا شكي مكان كريا شي وبين انكساره بنفسه بكنفة ايوه ايوه كريا وانت لكنفة علينا تاريد وانا جملة لتناهي القلل فيه سبودك نعم، saboda yadda aibi ya kai kawo cikinsa ya bunƙasa ya kai kawo cikinsa tanafi ina wato ya kai kawo ya yawa alkhalal ya yawa aibi ya yawa ya kai kawo shine ke. kamar yadda muke riskar wani irin bambanci har yanzu yawwa أها وبين زوال حكمها أها لانقضاء مدتها أو أها انكساري بنفسي لتناهي القلل فيه لكما زوال حكمها لانقضاء مدتها أكو بمبنشي نعم. أكو بمبنشي زكاني كسره لكما انكساري بنفسي لتناهي القلل فيه أكو بمبنشي زكاني فسق الإجارة لكما زكاني zawali hukumin ijarati linɗi ba a yi muddatiya to ɗan ne ƙashin darasinmu kowa ya fahimci wannan hmm. na'am eh, al'awal kawai kai al'awal din nan yake bai yake mai da martani hmm? wa amma sani aina da aka ce wa amma sani? a ah, eh, wai samun eh wa bihaza farqa at-takhsis ba mun karanta shi dazu ba ai da wannan ne yace wa bihaza da wannan bayani da muka yi za a fahimci ko kuma da irin wannan bayani ne farqa at-takhsis an-naskha takhsisi ya dabbanta da nasku domin shi nasku misalinsa kamar al-kasr ne ma al-maksur domin fa inna takhsisa badal yadullu ala annahu urida bil lafzi al ba'd kamar da muka ce muku mana idan aka ce ku dubi ana muku misali dazu ku fuskanci baitul maqdis cikin sallolinku ko haka ba kaga fuskantar baitul wannan lafazi ku fuskanci baitul maqdis cikin sallolinku ya hada da sallolin nan guda biyar duka da duk na firin da za mu su tarawihi su kiyamun laili su wane ne duk sallah duk lokacin da za a yi sallah an gane randa aka ce ku fuskanci kaba cikin sallolinku wannan lafazi na ku fuskanci kaba cikin sallolinku nan yayi naskin ku fuskanci baitul masjid cikin sallolinku ya ɗauke shi amma aka ce ku fuskanci baitul masjid cikin sallolinku ana cikin haka bayan shekara ɗaya ko shekara biyu sai aka ce ku fuskanci baitul maqdis cikin sallolin asuba da azhar da la'asar suna wannan naski ne ba naski ba ne tafsir wannan nuna shi ne ake cewa ka tafsir yana nuni urida bil lafzi al ba'd wancan lafazi din nan yanzu ana nufin ne sashin salloli ba dukkan salloli ba an fahimta ko kuma a wannan lafazin tafsisi yanzu ku dubi abin nan din wannan sabon lafazin ya nuna mana salloli ne nawa guda uku kawai shi yasa ake kiransa takfir keɓantawa kamar yanzu ka zo ka ce jama'an cikin masallacin nan ku fita masallacin nan ku bar masallacin nan wannan lafazi ana kiransa am duk wanda ke cikin masallacin nan da tsoho da yaro da mace da namiji da kowane ne da mai karatu da wanda baya da karatu da mai littafi da wanda baya da littafi bayan na faɗi haka bayan minti biyar sai na ce wanda suke da raudatun nazari a hannayen su bar masallacin nan wani sa taksisin wancan lafazi wancan lafazi yana nuna kowa da kowa dar masallacin amma yanzu an samu taksisi a sai masu barin masallacin su ne kawai waɗanda littafin raudatun nazari ke hannayensu wannan ba naski ba ne amma yanzu na ce ku fi kowa da kowa ya fita masallacin nan ko an fara fita ko kafin a fara fita sai na ce kowa da kowa ya zanna kada ya fita wannan na kiran naski domin raf'u a hukm sabis ne bi naskin mutarakin anhu wadi to haka abin yake eh mhm. yawwa wani zaman zamanto na sun zo ce maka to yanzu ni har nan ba na son za mu bata sai mu wuce dan batawa ko mara maka da kuɗinka gaba daya sai kai ni ba zan yadda bata ba sai dai zaka mar min da kudi na ka ka yadda duk abin da na zanna din nan kyauta ne inda yanzu ba ni na kai ne ka ga ba kake son na bar gidanka ko kuma a yanzu kamar min da rabi ko kuma da ban ba ko ko ba sai abin ya kare yanzu ce to zan ka bani rabi idan muka ittifaki da mun ittifaki kan wannan fasiki din nan yana shi yake daidai da naski domin mun dage wancan hukunci gaba daya awo kwarai da gaske idan ba a ɗauki abin gaba daya ba sunan sunansa eh yawwa wani takfisi takfisi aka samu yanzu na'am lokaci yayi to alhamdulillah